ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تعالى نفقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فثقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله جماعة مقدّو تتوبة الله مدوكي mu yi gaggawa wajen tuba ga Allah madaukaki mu nisanci kowace bid'a da kuma zalunci mu yawaita tunanin mutuwa mu yawaita tunanin cewa akwai wani lokaci yana tafe wa kullu atin qaribun kuma duk abin da aka ce zai zo kamar ya zo ne akwai wani lokaci yana tafe lokacin rabuwa da duniya, lokaci na bakuntar lahira kuma lokaci na komawa ga Allah maɗaukaki. Mu yawaita tunanin mutuwa aƙalla sau biyar a rana, don annabi sallallahu Alaihi wasallam a cikin hadisin Anas bin Malik hadisi na 421. yana cikin silsilatul ahadisi sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubkuril mauta fi salatika ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka aƙalla kana yin sallah sau biyar a rana kenan a samu kana tuna mutuwa aƙalla sau biyar bisa umarnin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce, fa'innan rajula idan zakaran mauta fi salatihi, fahariyun an yi na salatahu. In dai mutum yana tuna mutuwa a cikin sallarsa, to wannan mutumin akwai fatan zai kyautata wannan sallar. wanda duk yake tuna mutuwa a cikin sallarsa to babu shakka wannan mutumin ana masa fata zai kyautata sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa salli salata rajulin la zunnu annahu salli salatan gairaha in za ka yi sallah ka yi sallah irin ta mutumin da baya tunanin zai sake wata sallah koma bayan wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka kuma in za ka yi sallah to kai sallah irin ta mutumin da baya tunanin zai yi wata sallah a bayanta kuma haka ne wallahi don ko babu makawa dole a samu akwai wata sallah ta ƙarshe a rayuwarka. kai baka santa ba Allah kaɗai ya sani don haka shi musulmi kullum a shiri yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu cewa in dai mun tsaya sallah to mu rika tuna mutuwa har kuwa in muna tuna mutuwa aƙalla sau biyar a rana to za a samu ibadanmu tana yin kyau kuma za a samu muna ƙoƙarin tuba ga Allah maɗaukaki. don haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira mu a ƙarshen suratul munafiqun yace ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum ya ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah madaukaki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikirillah kada ku yarda dukiyarku ta shagalar da ku haka nan ’ya'yanku hidimar iyali ta hana ku zikirin Allah madaukaki kada ku yarda neman dukiya da kuma kulawa da iyali su hana ku tuna Allah tabaraka wa ta'ala wa man yaf'al zalika fa ulaika khasirun waɗanda suke aikata haka waɗannan su ne masu hasara Allah shi kare ku wa anfiqu mimma razaqnakum kuma ku taimaka da dukiyanku ku taimaka da dukiyar da muka ba ku arzikin da muka ba ku min ƙabli an ya'tiya ahadakumul mautu tun kafin mutuwa ta zo ma ɗayan ku fa rabbi laula a akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min salihin sai mutuwar ta zo sannan ɗayanku ya dora nadama yana roƙon Allah ya ubangiji ina ma ka jinkirta min wani lokaci na kusa a ɗan bani wasu mintuna in samu damar yin sadaka in samu damar kasancewa cikin mutanen kirki ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Allah madaukaki ya ce baya jinkirta ma wani rai idan ajalinsa ya zo wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne game da abin da kuke aikata ba. Allah bai taba jinkirta ma rai muddin fa lokaci yayi babu wani mutumin da zaka samu wanda zai gaya maka cewa ya san ranar da zai bar duniya tun da baka sani ba kamata ya yi a ce a kullum kana cikin shiri don ku Allah ya tabbatar da cewa in mutuwar ta zo babu jinkiri dole sai an tafi da dama muna fahimtar cewa Allah ya taɓa jinkirta mutuwa ga annabi Musa wannan wata fahimta ce da muka yi kuma kuskure babu shakka hadisin ya inganta daga annabi Muhammad riwaya ta Abu Huraira da kuma Abu Zarr al-Gifari hadisin yana cikin Sahihul Bukhari hadisi na 3407 yana Sahihu Muslim hadisi na 2382 Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ursila malakul mauti ila Musa an aiki mala'ikar mutuwa zuwa ga Annabi Musa alaihi salam amincin Allah ya tabbata ga Annabi Musa da shi mala'ikan mutuwa din kada ka ce sunar mala'ikan mutuwa a zara'ilu, wannan bai inganta ba, babu ko shakka kamar yadda Ibn Kasir ya faɗa a cikin albidayat wa nihaya a mujallar na farko shafi na hamsin. Babu shakka wannan sunan bai inganta a cikin ayar Ƙur'ani ba kuma bai inganta a hadisin manzon Allah ba. Yaya Allah matsaukaki ya kira shi a Ƙur'ani malakul mauti yaya annabi Muhammad ya kira shi a cikin hadisansa malakul mauti manzon Allah ya ce ursila malakul mauti ila Musa an aika mala'ikar mutuwa zuwa ga annabi Musa sunansa kenan wa kana malakul mauti ya ci nasa ayyana manzon Allah ya ce a wannan lokaci mala'ikan mutuwa yana zuwa ga mutane kiri-kiri mutum yana ganinsa zai zo amsharansa. ransa kana gani mala'ikan zai taho da nufin ya amshi ranka. Wannan mala'ika da ya tafi ga annabi Musa, balan ja ja'ahu qala sai ya ce masa ajib rabbaka ya Musa ka amsa kiran Ubangijinka. Wannan hadisi da dama mun san shi. Hadisi ne muttafaqun alai yana cikin riwayar al-Imam al-Bukhari da kuma riwaya ta Imam Muslim Allah ya ji kansu. mala'ikan mutuwa ya taho ga annabi Musa alaihi salam, ya ce masa ya kai Musa ka amsa kirar Ubangijinka, falafama Musa alaihi salamu aina malakil mauti. Manzon Allah ya ce da jin haka sai annabi Musa ya kwaɗa wa mala'ikan mutuwa wani mayi. Fafaka nan take ya tsayar da idanunsa guda. To ko kai ne fa? mala'ikan mutuwa ya zo maka kiri da muzu ya ce yana son ka amshi kiran Ubangiji. Adawu ya ka gyale shi ko? Faraja al-malaku ila Allah ta'ala, mala'ikan mutuwa ya koma ga Allah madaukaki. Faƙala ya ce masa innaka arsalta ne ila abdillaka la yuridul mauta, ka aike ni zuwa ga wani bawanka wannan bawa naka kuma bai son mutuwa. Wa faqa aini gashi nan ya huda min ido mala'ikan ya ce wa laula karamatuhu alaika in ba dan darajar da wannan mutumin yake da shi a wajenka ba la alai alaihi da kuwa na kuntata masa a lokacin fitar rai wannan abin da yayi min da kuwa sai ya dandana kudarsa a kansa amma saboda na san wannan bawa na naka yana da daraja a wajenka wannan shi yasa kawai zan sassauta mishi faradda Allahu ainahu sai Allah ya mayar masa da idonsa Wakala qala yace masa to ga sako ka sake komawa ga annabi Musa ka ce masa ga sako daga wajen Allah matsaukaki ya tashi kuwa ya iso ga annabi Musa yana zuwa ya ce na iso da sakon Allah matsaukaki annabi Musa ya ce menene sakon ya ce Allah ya ce faƙulil hayata turidu wato rayuwar kake so Duniyar ce kake so shi yasa kamari mala'ikan mutuwa fa in kunta turidul hayata to idan duniyar kake so fa ba yadaka alamat matni saura ka samu bijiminsa fatansa ka ɗora hannunka a kai fama tawarat yaduka min sha'aratin fa innaka ta'ishu biha sana gashin da hannunka ya rufe to kowane gashi guda na baka shekara ɗaya a madadinsa sai ka kirga adadin gashin da tafin hannunka ya rufe yawan shekarun da aka baka kenan ka yi a duniya mala'ika da ya taho ga annabi Musa ya bashi labari kala sai annabi Musa ya ce masa summa maza da shike annabin Allah yana da fahimta yana da basira gashi dai shekarun da aka ba shi suna da yawa ka gwada ɗora tafin hannunka a kan fata ta saniya, ka gwada ƙirga gashin da ke ƙarƙashin tafin hannunka nawa za a samu, kowane guda ɗaya Allah ya ba mu annabi Musa shekara guda a madadinsa. Bahaushe ya ce, zara bai barin dami, komai daɗewa, shekarun nan za su gari. Nan take annabi Musa ya tambaye shi, summa maza bayan adadin waɗannan shekarun kuma sun kare me zai faru mala'ikan yace sun malmautu zan dawo mutuwar dai kala sai yace fal'an to yanzu a zo a amshira Fal’an min qaribin a amshiran nawa a yanzu da dama akwai yan bid'a waɗanda suka musanta wannan hadisin na annabi Muhammad aljahamiya aqida ta mu'tazila sun musanta wannan hadisi wanda ko ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam malamai sun yi musu martani in ka duba sharhu sahihi muslim littafin al-imam an-nawawi a mujallar na takwas shafi na 124 da fathul bari littafin ibn hajar al-asqalani a mujallar na shida shafi na 493 da umzatul qari littafin al-hafizul aini a mujallar na takwas shafi na 214 zaka ga maganganu da malaman sunna suka yi musamman magana ta ibnu khuzaima imamu ahli tauhid Allah madaukakin sarki ya ji kansa shekararsa 1118 da mutuwa yanzu ibnu khuzaima wanda ake masa laqabi da imamu ahli tauhid ya yi wa ‘yan bidi'a martani game da musanta wannan hadisin na manzon Allah. yace babu ko shakka wannan hadisin ya inganta daga annabi Muhammad. Ya ce, haza itirabu man a'ama Allahu basiratahu wanda duk yake kawo cikas ga wannan hadisin, mutum ne wanda Allah madaukaki ya ya makantar da basiransa, amma muddin kana da basira za ka fahimci hadisin nan bai saba mu hankali ba. wa ma'anar hadisi sahihun kuma ma'anar wannan hadisin ingantacce hadisin bai saba hankali ba sannan kuma bai warware wani sashi na aƙida da musulunci ya zo da shi ba ya kafa hujjoji kamar guda uku ya ce na farko inna musa lam yab'ath Allahu ilayhi malakal mauti wa huwa yuridu qabla ruhihi hina idhin a lokacin da Allah ya tura mala'ika ya taho ga annabi Musa, bai yi nufin ya amshi ransa a wannan lokacin ba, <clears throat> an turo shi ne kawai wa inna ma ba sahu ikhtibaran wa bala'an saboda ya zamanto jarabawa kawai ga annabi Musa alaihi salam. Ba wai Allah ya turo mala'ikan don ya amshi ran annabi Musa ba ne. ja abu lokacin da wannan mala'ika ya iso ga annabi Musa ya ba shi labari annabi Musa ya mare shi ibn Kuzaima yace kama amara Allah ta'ala khalilahu bi zabhi waladihi akwai misalin haka game da tarihin annabawa misali da tarihin annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa shin ya yanka ɗan ai bai yanka ba an yi umarni ne ga annabi Ibrahim umarni na jarabawa gare shi ba don ana nufin ya yanka ɗan ba. Sannan walam <clears throat> yurid in ba a Balika, Allah ya turo mala'ika da wannan umarni ga annabi Musa ya gaya masa cewa Allah ya aiko shi don haka ya amsa kiran Allah bi ma'ana lokacin mutuwarsa ya yi. walau da an ya qabida ruha Musa alaihi salam da a ce yayi nufin ya amshi ran annabi Musa da dai a wannan lokaci da mala'ikan ya taho ya zo ne da saƙon cewa ya amshi ran annabi Musa, ai bai yiwuwa mala'ikan nan ya koma ba tare da ya tafi da ran annabi Musa alaihi salam ba, ko da kuwa ya kai ga marin mala'ika ɗin. Wannan magana ta Ibn Kuzaima gaskiya ne. marin da annabi Musa ya yi wa mala'ika bai hana mala'ikan ya amshi annabi Musa alaihi salam, da dai ya taho da umarnin Allah ne akan ya amshi ran. Tun da bai ɗauki ran ba, har ya koma ga Allah maɗaukaki ya kai ƙara, ya nuna cewa ba da umarnin ya amshi rai ya zo ba, don haka kuskure ne ka ce Allah ya jinkirta mutuwa ga annabi Musa alaihi salam. Babu hujja ga wannan hadisi akan cewa an mala'ikan mutuwa ya jinkirta amsan ran annabi Musa, illa dai abinda hadisin yake nunawa Allah maɗaukaki ya turo mala'ika don ya zama jarabawa ga annabi Musa alaihi salam. Za a jarabce shi kamar yadda aka yi jarabawa ga annabi Ibrahim, ya Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka ɗansa, a lokacin da ya tasan yanka ɗan Allah maɗaukaki ya dakatar da shi. Kun ga ashe Allah yakan yi umarni na jarabawa ba da nufin a tabbatar da abin da ya yi umarni a kansa ba, wannan aƙida ce ta halu sunna. Hujja ta biyu, ya ce, Kanatin mubaha inda Musa, marin da mala'ika ya samu a wajen annabi Musa ba laifi ba ne, halal ne ga annabi Musa ya mari mala'ikan nan, me yasa aka ce halal? iz ra'a adamiyan da kala alaihi don ko ya ga dan adam ya shigo gidansa wala ya alamu annahu malakul mauti kuma bai san cewa mala'ikan mutuwa bane wa qad abaha rasul sallallahu alaihi wa sallam gashi annabi muhammad ya halatta hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 6888 da sahihu muslim kitabul iman ah, kitabul adab hadisi na arba'in da hudu hadisin yana cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu da dari hudu da goma sha bakwai da kuma hadisi na dubu biyu da dari biyu da tamanin da tara da sahihul adabil mufrad littafin al-imam hadisi na dubu ɗaya da sittin da takwas annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace lawittala a rajulun fi baitika zaka ga wani mutum ya leko gidanka fa hazaftahu bi hasatin sai ka ɗauki tsakuwa ka jefe shi fa faqaqta ainahu sai ka huda idan wannan mutumin manzon Allah ya ce ma kana alaika junahun baka yi laifi ba kun ga kenan marin da annabi Musa ya wa mala'ika bai yi laifi ba a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce har in ka ga wani mutum ya shigo gidanka, ya leka gidanka babu izini, wannan mutumin dan ka jefe shi har ka masa rauni baka yi laifi ba Anas bin Malik ya ma ba da misalin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya aikata haka nan wani lokaci yana sallah sai ga wani mutum yana leke manzon Allah ya zaro kifiya ya koyi saitin idan wannan mutumin Allah ya nufe shi da ganewa nan da nan ya kauce kun ga ashe da kuwa ya tsaya annabi Muhammad da ya huda idansa shi ma don haka abin da annabi Musa ya yi bai saba makarantarwan annabawan Allah ba ya ga mutum ne a cikin gidansa kuma bai san annabin Allah ba ne ya za a yi ka annabi bai san mala'ika ba kai ya za a yi ka annabi bai san mala'ika ne daga wajen Allah ba wannan ba abin mamaki ba ne ga misali da annabi Ibrahim hal ataka hadithu dayfi Ibrahim hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin إذ دخلوا عليه فقالوا salama قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ابن خزيمة يبعد مثالي دا لابارن النبي إبراهيم وانت تشكين قرآني الله مدوك كي يبعد لابارن يتي هل أتاك حديث بايث إبراهيم المكرمين ko labarin bakin annabi Ibrahim ya iso maka bakin annabi Ibrahim masu daraja su ne waɗannan mala'iku da suka zo masa. Izdakalu alaihi lokacin da suka zo faƙalu salama, ƙala salamun ƙaumin munkarun faraga ila ahlihi faja bi ijilin ne Da ganin baƙi annabi Ibrahim nan da nan ya yi gaggawa, ya tafi ya kama wani ɗan saniyansa ya yanka. babu mai liyafa irin annabi Ibrahim, mai daraja baku, mutum nawa ne a wannan zamani yake yanka saniya saboda bako. Annabi Ibrahim, da ganin baki, ya tafi ya yanka saniya, aka dafa, aka kawo, faƙar rabahu ilaihim. ya matsa da abincin wajensu, ƙala, ya ga ba su ci yake tambayansu, ala ta kulu na shin baku ku cin abinci? da ya ga basu ci ba fa aujasa minhum khifa lokacin ne ya fara jin tsoron su qalu da suka gane cewa annabi Ibrahim yana tsoro sai suka ce la takhaf ka ji tsoron mu wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa albishir da cewa zai samu haihuwan da wani da mai ilimi ibn Khuzaima yace walau alimahum da a ce annabi Ibrahim ya san mala'iku ne لكان من المحال أن يقدم إليهم عجلا لأنهم لا يطعمون ba zai yiwu a ce har ya tafi ya yanka saniyansa ya dafa ku duba ɗawainiya ya kawo ya gabatar da su gare su ba inda ya san mala'iku ne ba zai yi ba don ko ya san mala'iku ba su cin abinci ashe ba abin mamaki ba ne don annabi Musa bai san cewa mala'ika ne ya zo masa ba tun da rikida ya taho a siffa ta mutum. Ibn khuzaima ya ce wa kad ja al-malaku ila Maryam falam ta'rifuhu mala'ika ya tafi ga Maryam ya tumar annabi Isa Allah ya ba mu labari a cikin littafin sa mala'ika ya taho ga Maryam amma bata gane shi ba walau arafathu lamasta'azat minhu da ta gane mala'ika ne da bata nemi tsarin Allah game da shi ba wa qad dakhala al malakani ala daud alaihi salam mala'iku sun shigo ga annabi dawuda mala'iku guda biyu suka zo a siffar mutane da suka zo fi shibhi adamiyyin yaqtasimani indahu suka kawo ƙara wajensa suna muhawara falam ya kuma annabi dawuda bai gane cewa waɗannan mala'iku ba ne وقد جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا محمد رسول الله shi kansa annabi Muhammad mala'ika Jibrilu ya rikiɗa, ya taho ma annabi Muhammad a siffa ta ɗan Adam, ya zo ya masa tambaya wasu alahu anil imani falam ya arifu, ya zo ya masa tambaya birni anil Islam manzon Allah ya bashi amsa, birni anil iman manzon Allah ya bashi amsa, akhbirni anil ihsan manzon Allah ya bashi amsa ya tambaye shi game da tashin kiyama yake cewa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili wanda ake tambaya bai fi mai tambayan sanin amsa ba sai da mala'ikan ya tafi kafin nan annabi Muhammad ya gane ashe mala'ika ne ya taho masa siffa ta dan adam yake cewa maza ku nemo mun wannan mutumin sahabbai suka ce mun yi dama mun yi hagu mun shiga duk inda muke tamanin mutumin na ya shiga ba mu same shi ba da muka zo muka gaya masa sai ya ce wallahi mala'ika jibrilu ne bai taɓa rikida ya taho min a siffa irin wannan ba sai wannan karo don haka yasa ban gane shi ba sai da ya tafi ashe ba abin mamaki ba ne don an samu wani annabi bai gane mala'ika ba a lokacin da ya rikida ya taho a siffa ta ɗan adam waɗannan su ne hujjoji da suke nuna cewa labarin bai saba tunani ba magana tana da tsawo darasi mafi girma wanda muke samu game da wannan kissa ta annabi Musa ana nuna mana komai tsawon zamani mutuwa tana tafi ga ɗan adam don haka yasa annabi Musa a lokacin da mala'ika ya taho da labari Allah ya ce ka ɗora hannunka kan fatan saniya an baka adadin gashin da hannunka ya rufe kowane gashi yana madadin shekara guda sai ya ce me zai faru bayan sun kare? saboda annabi Musa ya sani komi yawan su za su ƙare don haka darasin shine komai dadewa da ɗan adam zai yi a duniya dan yana son rayuwa akwai ranar da sai ya batta Allah ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وهو القاهر فوق عباده الله شيكي درين جاي أسمن باينسا ويرسل عليكم حفظة الله ينا أيكم ملائكم سكيائكم mala'iku da suke rubuta ayyukanku na safe daban, na yamma daban, ana rikodin duk abin da kuke aikatawa har zuwa mutuwanku. Hatta idza jaa al mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqu. Lokacin da mutuwa ta zo, to manzanninmu suna amsan ran wannan mutumin da ajalinsa ya kare. Allah madaukaki ya ce kuma waɗannan mala'iku ba sa sakaci wajen bin umarnin Allah madaukake thumma ruddu ila Allah maulahum thumma ruddu ila Allah maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin thumma ruddu ilallahi Allah mulhaɓ. sannan a mayar da mutane zuwa ga Allah majibincin su na gaskiya ala lahul hukumu wa huwa asra'ul hasibin ku sani hukunci yana ga Allah kuma shine mafi saurin masu hisabi wato Allah maɗaukaki yana hisabi ga bayi a cikin takaitaccen lokaci a ranar tashin kiyama sayyiduna Usman bin Affan sahabin Annabi Muhammad wata rana ya shigo ma Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud ba shi da lafiya ya tambaye shi kaifa tajiduka ya kake jin zuciyarka ciwon ya tsananta Bala. sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce abinda nake ji a zuciyana a wannan lokaci ina jin wato anni mardudun ila maulaya alhab lalle na kai gaban da za a mayar da ni zuwa ga Allah majibinci na na gaskiya sayyidina Usman ya ce haka kake ji a zuciyanka ya ce haka nan nake ji sai ya ce tsifta wallahi ka ji daɗi wanda ya kai gaba irin wannan na mutuwa har yake fatan haɗuwarsa da Allah to wannan mutumin ya yi kyakkyawan ƙarshe. Akwai hadisin sahihu Muslim hadisi na dubu biyu da ɗari shida da tamanin da hudu, Shuraihu ibn Hani tabi'i ne, wata rana ya ji Abu Huraira yana ba da hadisi, hadisin da bai kama hankalinsa ba, hadisin da ya razana shi matuka, hadisin ya firgita shi nan take ya tashi. da bakinsa yake ba da labari ya ce fa ataitu Aisha sai na tafi wajen matar manzon Allah Aisha Allah shi kara mata yarda fa ina zuwa sai na ce ya umar mu'minin ya ke uwar mu'minai sami'tu aba huraira na ji abu huraira yadhkuru an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hadisan yana faɗin wani hadisi daga manzon Allah na ji Abu Huraira yana faɗan wata magana kuma yana jingina ta ga annabi Muhammad. In kana kazalika faqad halakna in kuwa abinda Abu Huraira ya faɗa ɗin nan ya tabbata to babu shakka dai mun halaka. Hankali ya tashi. Sai Aisha ta ce innal halika man halaka bi qawli Rasulillah. wanda ya halaka shine kawai mutumin da ya halaka ta faɗin manzon Allah. Wa ma za ka, me ka ji Abu Huraira ya faɗa wanda ya tada hankalinka? Kala ya ce, Kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, man a ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Na ji Abu Huraira yana cewa wai annabi Muhammad ya ce, wanda duk yake son haɗuwa da Allah to Allah ma yana son haɗuwa da shi wanda kuwa yake kin haɗuwarsa da Allah to Allah ma bai son haɗuwa da shi to wannan magana ko in haka ne annabi ya faɗa to babu shakka fa babu mai tsira a cikin mu walaysa minna ahadun illa huwa yakrahu mauta ai bai yiwuwa ka haɗu da Allah ba tare da ka mutu ba waye cikin mu wanda yake son mutuwa dukkan mu muna kin mutuwa kuma an ce wanda duk ya ki haduwarsa da Allah to Allah ma yana hakin haduwa da shi wannan abin shi ya tada hankali na kala ta ce ƙaƙƙala, hu rasulullah wannan magana da Abu Hurairah ya faɗa babu ko shakka manzon Allah ya faɗe ta sai dai walaysa billazi tazhabu ilayhi fahimtar da kai ita ce kuskure fahimtar ka ta saba da abin da manzon Allah yake nufi ta ce walakin barin fassara maka abin da annabi yake nufi idza shakhisal basar a lokacin da rashin lafiya ya tsananta ga mutum har ya kai ga bai iya kifta idanunsa idansa ya kafe waje guda wa hasharaja sadru idan aka kai ga lokacin da mara lafiya zuwa eh, ƙirjinsa ya mako numfashinsa ya zamanto numfashi da masa wahala yana shakuwa bai iya yin numfashi kamar yadda ya saba nana aisha ta ce waksha arral jildu idan aka kai ga lokacin da mara lafiya fatar jikinsa ta sandare gashin jikinsa ya mimmike babu mai laushi ta ce wata shajjatil asabi'u idan aka kai ga lokacin da yatsu suka sandare mutum bai iya miƙe yatsunsa an kai gaban da ɗan adam bai iya sarrafa jikinsa kenan fa da zalika a wannan lokaci a tsida take aiki a zuciyar musulmi idan mutum munafiki ne wallahi a lokacin yake kin haɗuwarsa da Allah madaukaki idan mutum mai imani ne a lokacin yake sha'awan haɗuwarsa da Allah madaukaki ta ce fa inda zalika man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu a wannan lokaci wanda duk yake son haduwarsa da Allah to Allah yana son haduwa da shi kuma wanda duk yake kin haduwarsa da Allah to Allah yana kin haduwa da shi an kai gaban da shi kansa ɗan adam ya tabbata dai babu makawa zai mutu wannan gaba ita ce lokacin da aƙida take aiki a zuciyar mutum ba wai shi zai sarrafa ta ba ita ce take sarrafa shi ashe ba kai ne ma za ka umarce zuciyarka ta so Allah ɗin ba aƙidar da ka rayu a kanta ita ce za ta sarrafa ka a wannan lokaci za ka ji kana son saduwarka ga Allah saboda rayuwarka ka yi rayuwa ne cike da imani ka duba sharhu sahihi muslim littafin al-imam an-nawawi a mujallar na tara shafi na goma sha uku al-imam an-nawawi yace wa ma'anar hadisi na hadisin nan yake nufi innal karahata المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة في حالة لا تقبل توبته kyamatar mutuwan da ake nufi a cikin wannan hadisin yana zuwa ne a lokacin fitar rai abin da ya rage shine kawai mala'ika ya zare rai daga ciki idan aka kawo wannan gaba an kawo gaban da ba a karban tuban bawa kenan fahina idin a wannan lokacin ɗan adam bai ganin duniya don haka inda za ka yi magana da shi za ka ga bai jin magana ka inda za ka ɗauki hannunka ka nuna ma idanunsa wallahi bai ganin ka saboda a lokacin bai ganin duniya babu abin da yake gani illa kawai albishirin makomarsa al-imam an-nawawi yace fa hina idin yubashsharu kullu insan bima irin ilai a wannan lokaci dan adam ana masa albishir ne ga makoman da zai tafi wa ma uidda lahu tanadin da aka yi masa wa yukshaf lahu an zalika za a yaye masa yana gani fa ahlu sa'ada mutanen kirki a wannan lokaci za a nuna musu makomarsu a cikin gidan aljanna Allah ka samu ne da zaran an nuna musu yuhibbuna al-maut sai su ji ba abin da suke so face mutuwa suna son mutuwa wa liqa Allah da kuma saduwar su ga Allah madaukaki liyantaqilu ila ma wa'ida lahum saboda su koma ga wancan abin da aka musu tanadi wa yuhibbu Allah liqa'ahum kuma Allah yana son saduwa da su ai fa yajdidu lahum al-ata'a wal karama wa ahlu ash-shaqawa yakrahuna liqa'a liƙa Allah mutanen banza kuwa Allah shi kare mu waɗanda suka yi rayuwarsu a cikin ta'asa wallahi ba a ma Allah dabar jama'a mu gaggauta tuba wanda duk ya yi rayuwarsa a cikin shakawa lokacin mutuwa za a nuna masa makomarsa makoma ce mara kyau da ganinta yakrahuna liqa'ahu lima alimu min su'i ma yantaqiluna ilayhi sai su kyamaci mutuwarsu saboda sun sani da zaran sun mutu za su tafi ga wancan makoma da suke gani wa yakrahu Allahu liqa'ahum shi ma Allah yana kyamatar haduwa da su ma'ana yub'iduhum an rahmatihi wa karamatihi wa la yuridu zalika bihim wa hadha ma'ana karahatihi subhanahu liqa'ahum wannan shine abinda ake cewa Allah ya kyamaci haduwa da su don haka jama'a ana karban tuba ne kafin mutuwa dan adam shi ke sa mutum wato shedan shi ke sa wa dan adam yawan buri mu ringa yawaita buri muna tunanin kamar mutuwan nan ba yanzu za ta zo ba muna jinkirta tuba har dai abin ya zo mana farar ɗaya a suratul mu'minuna aya ta 97 Allah madaukaki ya umarci annabi Muhammad ya ce masa wa qur rabbi inni a'udhu bika wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله يسوى النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي آه، إني ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ka rika yin wannan addu'a ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wani umarni da ya taho a cikin ayar Qur'ani yana zama umarni ne kai tsaye ga manzon Allah idan za a yi wa manzon Allah umarni to mu muka fi cancanta mu ɗauki wannan umarni don kuwa mu ne mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mun tabbata shaidan ba zai yi nasara akan manzon Allah ba don haka wannan darasi ne gare mu mu rika neman tsarin Allah min hamazati shayatin game da zundan shaidanu shaidan ya taho yana saka maka buri na tsawon rai yana saka maka tunanin cewa mutuwa ba yanzu za ta zo ba Allah ya ce ka rika yin addu'a kana neman tsarin Allah game da sharrin zunde na shaidan wa a'udhu bika rabbi an yahdurun kuma ina neman tsarin ka ya Allah kada shedanu su halarce ni fi shay'in min amri a cikin duka wani al'amari na Allah ya ce hatta idza jaa ahadahumul maut waɗanda suke sakaci su bi umarnin shedan suna tsawwala buri su ki tuba su ne mutanen da mutuwa take musu fara ɗaya a lokacin da mutuwa ta zo ma su kala sai ya ce rabbi ya Allah ka maida da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma taraktu saboda ko na aikata wani aiki na kwarai wanda na rage abinda ban yi shi ba a duniya in gyara Allah ya ce kalla ba zai yiwu gare shi ba Allah shi kare mu ba madaukaki ba zai yiwu ba innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asun wa min wara'ihim ana nufin wa min amamihim a gabansu akwai wani shamaki ba za su dawo duniya ba an riga an tsare tsakaninsu da duniya har zuwa tashin kiyama mutumin da mutuwa ta zo masa shi kenan babu sauran dawowa ga duniya ya al imam ibn al-jawzi a littafin sa saidul khatir shafi na 205 yace yajibu alaman la yadri mata yawbatuhu al-maut mutumin da duk bai tabbatar da ranar mutuwarsa ba ai babu wanda ya san ranar da zai mutu To da ko baka san ranar da mutuwa za ta yi ma farar ɗaya ba, wajibi ne a kanka an ya kuna musta'idan mutum ya zamanto a kullum yana cikin shiri. Wala ya ga tarru shababi kada ƙuruciya ta ɗebe shi ai shi yanzu yaro ne, nan gaba za a samu shekaru hamsin ko sittin kafin ya mutu. Wala bi siha, kada lafiyar jiki ta ruɗe ka. ka ɗauka ai tun da kana da lafiya ba za ka mutu ba mutuwa ta masu jinya ne ibn al-jawzi yace fa inna aqalla man yamutu al-ashiya waɗanda suka fi ƙarancin mutuwa su ne tsofi kai la'akari da unguwanku tsakanin matasa da tsofi waɗanne ne suka fi yawan mutuwa ashubba waɗanda suka fi yawan mutuwa su ne matasa wali haza yanzuru man yakburu saboda haka yake da wahala ka samu wanda ya tsufa din ka tambayi tsohon unguwanku shin waɗanda ya yi ƙuruciya da su ya yi wasan ƙasa da su a yanzu mutum nawa yake da rai da kyar a samu mutum goma cikin ɗari guda cikin duk sun mutu shi kansa bai tabbatar da zai kai irin wannan tsawon rayuwar ba ya ce falhazar alhazar min al-ma'asi fa inna awaqibaha sayyi'a don haka dan adam yayi hattara game da sabon Allah don kuwa akibar ta bashi da kyau fa kam min ma'siyatin la yazalu sahibuha fi habutin abadan zunubi nawa ne mutum ya aikata wanda a dalilinsa ya fada wutar jahannama har abada wa shiddati faqrihi wa hasaratihi ala ma yafutuhu min ad-dunya yana mai tsananin hasara da bukata na a ce ya dawo duniya don yayi gyara kuma Allah maɗaukaki ba zai bashi wannan dama ba don haka damar da kake da ita ita ce yanzu kada ka jinkirta ka gaggauta yin tuba ga Allah matsaukaki kuma azabar da mutum zai taras a kabari nafila ce akan ta kiyama Allah Ta baraka wasu Allah shi kare mu a suratul jafiya Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ardi walillahi mulku samawati wal ardi wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun walillahi mulku samawati wal ardi mulki na sama da ƙasa duka na Allah ne wa yawma taqumu as-sa'atu a lokacin da kiyama take tsayuwa sa'ar ƙarshe in ta tsaya yawma ya yaksarul mubtiluna a wannan lokaci ne mabarnata suke hasara Allah shi kare ashe hasarar da mutum zai yi ba zai san kimar ta ba sai ranar tashin kiyama وترى كل أمة جاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون وترى كل أمة جاثية الله يجي ذاك قوة الأمة تنا قرفان أقبان الله idan aka tashi a filin hisabi kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta al yawma tujzauna ma kuntum ta'malun a yau za a saka muku abin da kuka kasance kuna aikatawa in ka duba sahihul bukhari hadisi na takwas, abdullahi bin umar sahabin manzon Allah yana cewa innan nasa na yawmal ƙiyamaci jussan mutane a ranar tashin kiyama idan an fito daga kaburbura duk za a gurfana gaban Allah kowa zai durkusa a gaban Allah akan gwiwoyinsa abinda Allah yake nufi kenan da watara kulla ummatin jafiya kowane mutum zai durkusa akan gwiwoyinsa a gaban Allah kullu ummatin tud'a ila kitabiha kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta kullu ummatin tatba'u nabiyaha kowace al'umma tana bin annabinta suna cewa ya fulanu ishfa ya kai wane kai ceto gare mu hatta tan tafiye eh, shafa'atu ila nabi har sai ceton nan ya karasa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa zalika yawma yab'athuhu Allahu maqamal mahmud wannan ita ce ranar da Allah zai bawa annabi muqami na yabo wannan hadisin yana sahihul bukhari wallahi babu lokacin da azzalumi yake sanin cewa zalunci sharri ne sai mutane sun fito daga kaburbura al-imam ya ce mutane za su fito daga kaburburan suna cikin kishi wannan ya samu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tsaya a filin hisabi tsawon shekara dubu hamsin ya samu hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma masu imani annabi ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira yana sahihul jami'i sagir hadisi na dubu takwas eh, da ɗari ɗaya da tis'in da uku manzon Allah ya ce ammal mu'minuna waɗanda suke da imani hukuncinsu daban ne yawmul qiyama alal mu'minina kama baina salatayi adh-dhuhri wal tsawon tsayuwar da masu imani za su yi a filin hisabi kamar tsakanin azahar ne da la'asar an yi an gama Allah ka sa muna ciki amma mutumin banza tsayuwan da zai yi tsawon shekara dubu hamsin ne wannan daɗewa da za a yi a filin hisabi ga tsananin kishi sai Allah maɗaukaki ya ma kowane annabi kyauta ya ba shi abin da ake kira alkausara. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yana da nasa alkausara. Annabi Musa yana da nasa alkausara. Annabi Isa yana da nashi. to mutane guda biyu babu ko shakka ba su isa ga alkausaran annabi Muhammad da azalimi da kuma ɗan bidi'a. Duk mutumin da ke bidi'a babu ko shakka bai isa ga alkausaran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Annabi ya faɗa a cikin hadisi wanda ya tabbata ingantacce ya ce taridu alayya ummatil hauba al'umma ta za su gangaro alkausarana wa ana azudun nasa an huni ko ina koran mutane wasu saboda ba sa cikin al'umma ta na gaskiya munafikai ne koran su nike kama yazudu rajulu iblar rajuli an iblihi kamar kai ne kana kiwon awakai kana kiwon raƙuma sai ka ga wani raƙumi wanda bai cikin naka sai ka kori wannan raƙumi don haka duk mutumin da ya yi bidi'a wallahi bai isa ga alkausaran annabi Muhammad. Al'imam al-Qurtubi a littafinsa a taskira a mujallar da farko shafi na ɗari biyar da tis'in ya ce kala una rahmatullahi alaihim malamanmu Allah ya musu rahama ajma'ina na baki ɗaya malaman sunna. Malaman sunna baki ɗaya sun ce fa kullu manir tadda an dinin wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci. aw ahdasa fihi ma ko kuwa ya kirkiro wani abu a cikin addinin Annabi Muhammad ya ƙirƙiro abin da Allah bai yarda da shi ba wa lam ya'zan bihi Allah kuma Allah bai yi izini da wannan abin ba baki ɗaya malaman sunna suka ce mutane guda biyu dinnan da mutumin da yayi ridda da wanda yayi bidi'a, fahum min al-matrudin anil hawfi suna cikin waɗanda ake koransu ba su shan alkausaran annabi Muhammad. Almubidina anhu waɗanda ake nisantar da su daga gare shi. Sai ka yi mamaki, yanzu ana samun gwamnatin ma da take taimakawa bid'a. Mawadata waɗanda suke taimakawa yaɗuwan bid'a, wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce mutumin da duk yake bid'a bai isa ga alkausaransa. wannan dalili yasa wani tabi'i da ake kiransa ibnu abi mulaika Allah ya ji ganshi yake addu'a yana cewa Allahumma inna na'udhu bika an narji'a ala aqabina aw an naftina an dinina ya Allah ka mana tsayi daga abubuwa guda biyu ɗinnan, abubuwan da za su hana mu isa ga alkausaran annabi Muhammad Allah ka tsare mana imanin mu kada mu yi mu bar wannan musuluncin kafin mutuwar mu kuma Allah ka tsare mana imanin mu kada mu samu wata fitina a cikin aqidar mu wacce za ta kai mu ga kirkiro bid'a ka duba sahihul bukhari hadisi na 748 sahihu muslim hadisi na 2793 kada ka ce Allah sa mu ga annabi a ai za ka ga annabi me ya kamata kai fata ka isa ga annabi ko ta amma ko kuwa fa gyara Allah ta mu ga annabi addu'a tana da asali in ka ga annabi sai me ga wasu sun ga annabi ya kore su yana faɗa da kansa Yan ma ka duba sahihul jami'i sagir hadisi na 2468 yake cewa a arifuhum wa ya'rifuni ga mutanen sun san na san su thumma yuhadu baini wa bainahum amma sai a yi shamaki tsakanina da su sun ga annabin annabin ya gansu amma sai a yi shamaki tsakaninsu da manzon Allah annabi yana son kowa ya isa ga alkawarinsa saboda tausayi na manzon Allah manzon Allah yana sha'awar a ce dukkan al'ummarsa sun tafi aljanna saboda haka yana kyalewa sun mayu halu sai a shiga tsakanina da waɗannan mutane ina tambaya ina cewa innahum minni ba ku ganin su suna cikin al'ummata ga su da alamar alwala ga sunan fuskokinsu na haske hannuwan suna haske kafafun suna haske sai mala'iku su ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka kai Muhammad baka san abin da waɗannan mutane suka aikata bayan tafiyarka ba don haka wallahi duk aikin da zaka yi ka kiyaye shirka da kuma bid'a قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله ملك جيتي يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه وندي فاتن يسادد أبنجد سيسا ملادا أيكن شي فليعمل عملا صالحا سيئ أيكي ميكو إن دي كان سنك سامو ربو أكان أيكن كتوي كي أيكي إنغنتشي wanne ne aiki ingantacce shine wanda ya dace da sunnar annabi Muhammad aikin da duk zaka yi to ka tabbata ya dace da sunnar manzon Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kuma kada mutum yayi tarayya ta wajen bautar ubangijinsa da wani kada a samu shirka a cikin ibadarka wajibi ne ka nisanci bid'a da kuma shirka wanda duk bai nisanci bid'a ba wannan mutumin bai isa ga alkausarar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum na biyu shine azzalimi ba ma azzalimin ba wanda ya taimaki azzalimi bai shan alkausaran annabi Muhammad wanda ma ya taimaki azzalimi hadisin yana cikin sahihu sunanin nasa'i hadisi na 2943 silsilatu sahiha hadisi na 52 yana sahihul jami'i sagir ka duba fathul bari mujallar na shida shafi na takwas, malaman hadisi da dama sun inganta wannan hadisin hadisin abu umamat al-bahili yace ja'a rajulun ila rasulillah wani mutum zo ga annabi muhammad wani mutum yazo wajen manzon Allah fa kala sai yace ara aita rajulan gaza yaltamisu al-ajra wa dhikra ma lahu ya rasulullah ga wani mutum nan ya tafi yaki amma niyyarsa ya samu lada a wajen yakin bi ma'ana ya samu ganima da kuma shahara me zai samu a ranar tashin kiyama an tafi yaki da shi amma shi bai tafi yakin nan da nufin ɗaukaka kalmar Allah ba ko ga nufin ya samu shahada shi ya tafi ne da fatan ya samu ganima sannan kuma ya samu shahara mutumin nan yake tambayar manzon Allah me zai samu a ranar tashin kiyama sai manzon Allah ya bashi gajeruwar amsa yace masa la shay'a lahu bai da komai in aka tashi a lahira ba shi da komai mutumin yana tsammanin ko annabi bai ji tambayan bane fa ha salasa marratin sau uku yana maimaita tambaya ya rasulullah mutum ne ya tafi yaki yaki saboda addinin Allah amma nufinsa ya samu ganima da kuma shahara sai manzon Allah ya ce bai samun komi duk sa'ilin da ya maimaita wannan tambaya Abu Umama ya ce ya qulu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la shay'a lahu Sun qala sannan annabi ya ce inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wa bihi wajhuhu Allah bai karɓan wani aiki sai fa wanda aka yi tsantsa saboda Allah kuma an yi ne don neman yardan Allah wanda duk ya aikata wani aiki da wata manufa a ciki iyakar rabonsa kenan a duniya a kiyama ba shi da lada ga hadisin al Tirmizi, hadisin Ka'ab bin Ujra sahihu sunan Tirmizi, hadisi na hudu. kabin ujra yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace min u'izuka billahi ya kaba ibnu ujra ina nema maka tsarin Allah ya kai ka dan ujra ina taya ka addu'a saboda matsalar tana da girma annabi yace maka bin ujra ina taya ka addu'a min umara'a game da wasu shugabanni ya kunu na min ba'di waɗanda za su zo bayan tafiyata. Nan gaba a bayan na tafi za a samu wasu shugabanni, waɗannan shugabanni azzalumai faman gashiya abuwa bahum wanda duk ya tafi ƙofofinsu, wanda haddu har ya isa gare su, fasaddakahum fi kazbihim suka yi ƙarya ya gaskanta wa a'anahum ala zulmihim ya taimaka musu a kan zaluncinsu to waɗannan shugabanni wanda duk ya taimaka musu falaita minni shi ba bayi tare da ni wa min hukuma ba na tare da shi wala ya rido alayyar alayya kuma wannan mutumi ba zai iso ga alkausarana ba wa man gashi abwabahum amma wanda ya iya isa ga kofofinsu wulan ya bisha ko kuwa da ya gane waɗannan shugabanni a zalumai ne sai ya nisance su falam yusaddiqhum fi kadhbihim da suka yi karya bai gaskanta ba walam yu'inhum ala zulmihim kuma bai taimaka musu akan zaluncin su ba ka san mutum azzalimi ne sai ka taimaka masa manzon Allah yace ce ba ka tare da shi ba yi tare da kai idan ku ka san azzalimi ne sai ka ki taimaka masa akan zalunci kana iya taimaka masa ta wani fanni amma abin da ya shafi zalunci ka ki taimaka masa fa huwa minni manzon Allah yace to wannan yana tare da ni wa ana minhu hukuma ni ma ina tare da shi wa sayaridu alayya al-hawba kuma wannan mutumi zai zai iso ga alkausarana wanda ya taimaka ma azzalimi kenan bai shan alkausaran annabi Muhammad to bare kuma shi kansa azzalimin ina ga hukuncinsa ka kwatanta da wannan zamani da muke ciki mutum ne ya tabbata wannan mutumin azzalimi ne makaryaci ne amma duk da haka yake taimaka masa akan zaluncinsa saboda wacewa cewa ƙungiyarsu guda ta siyasa ko kuwa manufarsu guda don haka zai iya taimaka masa akan zalunci kai kana ɗauka matsalar ƙarama ce alhali tana da girma a wajen annabi Muhammad shi yasa manzon Allah ya ce maka abin ujira ina taya ka addu'a ina taya ka neman tsarin Allah ya kai ka bin ujira game da musiba irin ta waɗannan shugabanni kusantan su bala'i wanda ya kusance su bai isa ga alkausarin manzon Allah in za a yi tsayuwa a filin hisabi tsawon shekara dubu hamsin haka zai yi wannan tsayuwa da kishi Allah shi kare idan za a ce wanda ya isa ga shugaba shine ya samu irin wannan hukunci to kuma shi shugaban ba wanda ya zalunci ina makomarsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya kabu na ujura as-salatu burhanu sallah hujja ce ga mai yin ta ranar tashin kiyama wa sawmu junnatun hasina azumi garkuwa ne mai karfi game da wutar jahannama a ranar tashin kiyama wa sadaqatu tudfi'ul khati'a sadaka tana bishe zunubin bawa in kana da zunubi ka yawaita sadaka Allah madaukaki zai gafarta maka kama yutfi'u al-ma'u nara kamar yadda wuta yake kashe wuta ruwa ke kashe wuta sai ya ce masa ya kabu na ujira innahu ina maka wasiya ta karshe ka sani la yarbu lahamun nabata min suhutin illa kanat an-naru aula bihi babu tsokar jikin dan adam da za ta tohu a dalilin cin haram face wannan tsokar wuta ce ta fi cancanta da ita Allah shi kare da haka duk mutumin da ya maida sana'arsa haramun wannan mutumin kamar ya yarda ne makomarsa ta zamanto wutar jahannama hadisin yana cikin ta'aliqur ragib a mujallar na uku shafi na goma sha biyar da kuma hadisi na ɗari da hamsin don haka mutumin da duk yake yin bidi'a bai isa ga alkausaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma mutumin da yake taimaka ma azzalimi shi ma bai isa ga alkausaran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. mun iso ga rabin karatunmu amma akwai da larura wanda nake fatan za a yi hakuri zan dakata haka Allah madaukakin sarki ya sa lada cikin abin da na faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure da yawa ko insha Allah wannan shine masomi game da ziyara ta ga yan uwa wanda akwai ziyarar da na yi nufin zan kawo da dadewa Allah bai kaddara ba amma insha Allah ba da jimawa ba za mu zo za mu gabatar ina fatan za a yi min afuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana abin da ya auku na kuskure Allah ya ba mu ladan da muka faɗa daidai ah, ba sani ba ko akwai tambaya kan abin da na faɗa idan bai shafi abin da na faɗa ba tunda akwai malam zai amsa amma in ya shafi abin da na faɗa to mai tambaya sai ya tambaya tamboyi dai da aka kawo waɗanda na riga na bi su kuma a gwargwadon yadda na ji karatun da shi malam ya yi galiban ba su shafi wannan karatun ba amma kuma akwai abin da suka shafi bangare malam akwai yawa da yawa waɗanda suke da jin labarin ka kuma suke ta bigin ka, aboci sun ta faɗan kalmomi na da kai, suna ce suna son ka domin Allah suna ce suna maka barka da zuwa wannan gari namu na boci mai albarka malam suna ta cewa sun yi maka addu'o'i dai da yawa cewa Allah ya taimake ka Allah ya gafarta ma mahaifinka da yan uwanka wanda aka kashe su a lokacin rikicin da aka yi a filato da makamantan irin waɗannan Allah ya ƙara maka yunkuri da ƙarfin gwiwa da yadda za ka isar da da'awa zuwa kira da sunna da kalmomi masu kamar irin waɗannan sannan su ma waɗansu sun sake rubuto nasu takardun cewa suna neman addu'a a gurin ka kai kanka da sauran al'umma waɗanda suke tare a wannan masallaci domin neman fita daga waɗansu matsaloli da suke ciki ko neman cimma buri akan waɗansu abubuwa na alkhairi waɗanda suka sa a gaba malam dai waɗannan su ne abubuwan da za mu iya wato ambatawa a yanzu da dama ka riga ka ambata cewa kana da mura saboda haka waɗannan duka takardu ne wanda suka sun shafi waɗannan saboda haka muna fata yan uwa musulmi wanda suka rubuto takardu na tambayoyi a wani lokaci su yi kokari su sake rubutowa lokacin da malam ya samu cikakken yanayi mu kuma insha Allah za mu karanta kuma malam zai ansa waɗannan takardu da aka rubuto muna ba ku hakuri abubuwan da malam ya karanta muna Allah ya sa masa albarka Allah ya ba mu ikon yin aiki da abubuwan da muka karanta muna fatan Allah ya sa mu malam ayyukan da yayi a cikin sa na kyawun ayyuka da mu gaba daya saboda haka dan Allah muna fata za a yi hakuri kamar da kuka ji ce musulmi kenan fa yanzu saboda kan sha Allah karim wani lokaci ba da dadewa ba duka mun riga mun kwanta da wayan malam shi ma ya karbi wayoyin mu wani lokaci insha Allah karim za ku ji mun sake kullawa da taimakon Allah da rahamansa malam ya sake iso wannan boci don yi muna wani wa'azi da faɗakarwa assalamu alaikum malam uh, na'am wato akwai godiya ta musamman da nake so in isar ga shugabanni na wannan gari da kuma yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi bisa himma da kuke yi wajen tabbatan da'awa hakika bauchi hawaye gari tana cikin biranen da muke alfahari da ita ta wajen riko da sunnar manzon Allah wanda abu ne wanda gaskiya da dadewa mun yi mafarkinsa mukan ga kamar ko ba gaskiya ba ne yau gashi sai Allah maɗaukake tabbatar mana muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa mu akan sunna kuma Allah ya mana jagora bisa ga ayyukan da muke har zuwa ga gidan aljanna sannan akwai ‘yan uwa da dama waɗanda muka yi karatu makaranta guda da su, a wasu sama da shekara ashirin da uku ba mu hadu ba, amma haɗuwa ne ta zuciya, a wanda sau da yawa nakan ce, in kun talasta ma'i fa zikiru minka ma'i ya ka kalbi iza ma gifta an basari, ko da ba ni ganinka, zuciya tana ganinka. ka matsa akan cewa sai kana ga kana tare da mutum sannan ya san da kai zuciya ba ta mancewa nakan tuna rayuwa da muka yi kuma nakan yi addu'a Allah maɗaukaki ya mana gafara Allah kuma ya ƙara shirya da mu Allah ya ƙara haɗa mu. kuma na yi ji daɗi ƙoƙari da suka yi har suka ɗauki nauyin tafsirai ana sawa a gidan TV daga cikinsu akwai ma'aikatan ma TV din alhamdulillah da dama Allah ya marayuwarsu albarka kuma ina taya su addu'a Allah maɗaukaki ya karfafa imaninsu Allah ya sa makomar mu da zama aljanna yanda muka haɗu a nan duniya Allah kuma ya haɗa mu a kiyama akwai gayyatar su musamman wacce zan zo mu zauna da su da kuma gayyata ta malamin mu baki ɗaya ni da ku shine malam Isa Fantami hakika malami ne mai kokari ma addini babu wanda bai sani ba kuma mutum ne wanda yake muna masa fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara karfafa shi akan da'awar da yake domin mutum ne wanda yake da himma ba ta fai akan samu mutum ma'aikacin gwamnati wanda yake da irin wannan sabga a gabansa kuma ya sa harka ta addini a gaban shi ba shi ya haɗa biyun kuma suna tafiya daidai har ma na addini ya rinjaye wancan in ba an faɗa maka ba ba ka iya sanin ma ɗan boko ne to ire-iren su muna fatan Allah ɗaukaki yawaita mana su a cikin al'umma da dadewa akwai gayyatar sa da dadewa mutane sun sha gayyata ta ina dan jinkirtawa saboda in amsa nasu in fara amsa na shi kai na malam Isa Allah bai nufa ba na dawo daga Maiduguri zan wuce na je gaida mahaifina babana shi ne mai gandu aboki ne ga mahaifina Allah ya masa rahama na je gaishe shi sai min dabara ya turo min shugabanni suna zuwa suka ce to ba mu rana da cewa suka yi ma in kwana nace a bai wa to na wuce wannan dalili yasa zuwa na ya fara kasancewa a nan maimakon gayyata ta malam Isa amma ita ma wannan gayyata tana nan insha Allah ta'ala zan zo kokari dai muke tayi kuma yan uwa da suke nan himma su tafi tamu dan wanda yake tare da kai yake karantar da kai addini yau da gobe shine malamin ka a wancan da'awa da muke yi karfafa musu muke muna kaya su addu'a su malamanmu da suke zaune a nan wanda aikin suke nan karantar da sunna ba dare ba rana Allah ya musu jagora Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kyautata karshen mu da su baki da. Allah ya hada mu a gidan aljanna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum